بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الجهمية جهمية جهم بن صفوان هو من الجبرية الخالصة شي جهم بن صفوان yana daga cikin jabariya tsantsa masu ganin wato Allah yana tilasta wa ɗan adam ya aikata ayyuka daga ɗan adam ya aikata alkhairi Allah ne ya tilasta mai yayi in sharri ne ma Allah ne ya tilasta mai bawa yanci ba shi da iko akan ayyukansa yadda ka san gunki ne wanda aka ajiye shi ta yadda aka juya shi ظهرت بدعته بالتمرد wato bid'ansa ya bayyana ainihin wato da kangarewa misali wa qatalahu muslim bin ahwas almazini sai muslim bin ahwas almazini ya kashe shi bi marwa a wurin da ake kira marwa ya akhiri Mulki bani umayya. Mulki A ƙarshen mulki na bani umayya kashe. Wa a fakal mu'tazila fi nafi sifat al-azaliyya. Shi din nan ya dace da mu'tazilawa a wajen kore siffofi al-azaliyya. na na fil azal cewa wato akwai siffofi na Allah wanda tuntun suna nan. Shi wani bawan Allah ya dace da mu'tazilawa wajen kore wayannan siffofi. Wa zada alaiha ashiya. kuma ya ƙara wasu abubuwa kan na mutazilawa don su mutazilawa sun yarda da suna ɗin amma sun kora sifa ne suna cewa Allah sami'un ne bila sam'i basirun bila basiri alimun bila ilmi hayyun bila hayat sai ya zama sun sun musa ranar wajen su nan sun kore ainihin sifa su bar suna su mutazilawa kamar su wa'annan ko ba yan jami'a su yan jami'a suka kore sunan da sifan gaba daya kada a kira Allah Sami'ul shi ba sannan kuma Allah baya ji kada a kira shi basirun ko baya gani suka ce in an kira shi basirun dan adam ma yana da irin wannan suna din sannan ma a ce ma Allah yana da suna shi ma wannan suka ce kafirci ne ya za a yi a ce Allah yana da suna a ga yadda Allah cikin Qur'ani ya ce walillahi al-asma'ul husna fada ugu biha wa zarul lazina yulgiduna fi asma'ih a gani Allah shi ke da sunaye mafi kyawun ku roƙe shi da su ku bar wa wa'annan da suke karkacewa game da sunayen Allah amma wa'annan mutane suka ce hatta sunan ma Allah ba shi da shi suka ce in an ce Allah na da suna to dan adam ma na da suna kuma Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un so dole ne za a kora suna ga Allah Allah ba shi da suna Allah ba shi da sifa wanda ya tabbatar da suna da sifa ga Allah to yana bautan gunki ne da ya nuna yana bautan halitta halitta ne ke da suna halitta ne ke da sifa ku gano wannan ga abu karara a cikin alqur'ani huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik القدوس سلام المؤمن المهيمن al’azir azim al ga sunaye nan daban-daban ga kuma abinda Allah ya faɗa walillahi al-asmaul husna hm? amma wayannan bayan Allah ka zo suka yi inkari iri-iri sunayen Allah da shi ne mana shi Jam bin Abi ya ƙara wani abu akan aƙida na Mu'tazilawa su Mu'tazilawa sun yi inkarin sifa ne kawai amma sun yarda da suna amma wayannan sun yi inkarin suna da sifa gaba daya na نعم والجهمية أتباع جهم بن صفوان أبي مهرب سو جهمية أتباع جهم بن صفوان سوري مبيا جهم بن صفوان أبي مهرب السمرقندي نعم su mabiya ne na jihar bin safwan a biliran mutumin samarkand na wakana fi zamanin sigar tabi'ai wato shi wannan bawan Allah ya rayu a zamanin ƙananan tabi'ai ne bai rayu zamanin sahabbai ba da ya rayu zamanin sahabbai da ya rafi sosai wato ya rayu zamanin ƙananan tabi'ai shi bararren bawa ne na kabira na asali bararren bawan kabiran asali kana katiban lil harith bin surayj ya kasance marubutu wato sakatare ne shi na harith bin surayj a can kurasan wa min min turmiz shi yana can garin turmis hmm, garin imamu turmis wa zahara bid'atuhu hunaka sai bid'an shi ta bayyana a can Tirmidhi din wa a musulun bin ahwal wato sai muslim bin ahwal ya kashe shi an ce kisan da ya mai ba ya mai wai dan da shi bane ta haɗo su ne a gare da ta haɗo su sai ya kashe shi na'am wa jami'a don firar alkalamiya ita jami'a tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi na na ainihin aƙida na ilmin wato ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da suke da alaƙa da aƙida. allati tun sabu ila islam wanda ana danganta ta zuwa ga musulunci iya zatin mafahim wa ara a ƙadiyya. tana da wasu irin fahimce fahimce da wasu irin ra'ayi na aqida kanan laha ara'u bi mafhumi al al'iman. wato suna da ra'ayi a wajen fahimtar su ga imani akwai yadda suka fahimci imani saɓanin na ahlus sunna suna da nasu ra'ayi game da siffofin Allah da kuma sunayen Allah ta'ala na wa haka zal jahan anil da bin dirham to shi wannan jahan a ina ya samu aqidar shi ne aka ce ya samu aqidar shi daga ja'ad ibn dirham alladhi kana awwal man ibtada'a qawla bi khalqi kuɗi? wanda shi ne farko wanda ya kirkiro magana cewa qur'ani halitta ne ya kwata kwata ba a magana kan wannan Magabatanmu gaba ɗaya sun sallama ijma'an cewa qur'ani maganar Allah ne saukakke ne ba halitta bane sai wannan bawan Allah ja'ad bin dirham a tirmidhi sai kirkiro wannan mummunan aqida din cewa qur'ani halitta ne eh na yake wa qala tabari anhu innahu kana katiban lil harith al wato tabari ya faɗa game da jaham to jaham wato sakatare ne na harin bini bin surai alladhi kharaja fi khurasan wanda ya fito wato ya yi tawaye a garin kurasa, ya yi tawaye ga gwamnati bi akhiri dawlati bani umayya a ƙarshen daula na bani umayya ya fito yana so ya yi fito na fito da gwamnati na bani umayya da a cikin kufa sai jihar bin safwan sai ya gamu da jihar bin dirham wata hanyar halaye dai? ya koyi ilimi a hannunsa wa da hannu manhajin tawili sai ya karɓi wannan manhaji na tawiri a gare shi manhaji na tawiri sifofin Allah da kuma rashin himmatuwa da hadisi za ka duk yan bid'a in za su yi fada da musulunci ko da sunna sai su yi fada da hadisi za ka farko ba sa damuwa da hadisi a gari, babu wani dan bid'a face yana kin hadisi a gari ta hanyar kin hadisi ake samun damar shigar da ra'ayoyi da daba a ka ga mutum ya fito iri yana fada da hadisi to za ka cewa yana so ya fito da wasu bidiyoyi ne manya-manya sai yana sharar fage a gari da shi ma wannan bawan Allah wato shi ma wato ya faɗa cikin wannan abu wuri na ainihin su da rashin damuwa da hadisi kamar da mahimmanin ihtimamin na italiya kamar wai abin da ya firgita jiham wai rashin ainihin damuwa malaman hadisi da jiraya Eh, malaman hadisi ba su damu wai da diraya wai sun damu kawai da ruwaya ne wai malaman hadisi sun damu da ruwaito hadisin ne amma ba su damu da ainihin duba wato sanadin hadisin da kyau da matanin hadisi ba in ji shi ba wai malaman hadisi ba sa duba matanin hadisi da kyau su ga ya dace da da qur'ani ko bai dace ba su dai kawai da zarar sun ruwaito kawai hadisi ya inganta kawai zahirar sai su yi aiki da shi shi yana ganin ya kamata a ringa damuwa da matanin hadisi wani lokaci matanin hadisi yana karo yana kaza yana kaza a gyara gudan sa da Jiraya. diraya wasu gudun fakat ala riwaya da takaituwan malaman hadisi kawai akan ruwaya wai wannan wai ya firgita tashi kwarai da zaman kawai abu duk da wata ƙarya yake ba kawai yana so ya amfani da wani wani dama yake so ya amfani da shi dai ya rusa abubuwa malaman hadisi sun kula da ruwaya da kuma jiraya gaba ɗaya na'am qala Não? Não Muka je sai mun ci tashi da muka cinta shi. Ko kuma karanta? To. Abu ya ce ka eh, likisari ba hmm. Wato shi jahannam saboda takaituwan wato takaituwan ainihin ilimin sa game da wannan sana'a ne yana da takaituwan asalin ba shi ne ke kirji na ce mutum yana da tasirin ba fi hazar ilimin wato yana da karancin ainihin faɗi a cikin wannan ilimin gane ko bai san bai da zurfin ilimi kan hadisi zaka galiban masu faɗa da hadisi zaka cewa da yawa suna da karancin sanin hadisin ne eh duk mutumin da ya jahilci abu zai faɗa da wannan abu wato saboda karancin sanin shiga hadisi na yara annal muhaddisina la ya da tabuna bil mutul yana ganin wai malaman hadisi ba sa himmatuwa da matani wai malaman hadisi kawai sun damu da sanadi ne amma ba sa duba matani su ga yayi karo da qur'ani ko bai yi ba hmm. ka san da yawa daga cikin suna so su yi wayo sun ce yayi hadisi yayi karo da qur'ani suna ga hadisin bai karo da qur'ani ba su ne dai suka yi karo da qur'ani sai su ɗauki ra'ayinsu su ce ra'ayinsu ne ma'anan hadisin an gane ko sai su gitta ma ainihin hadisi su ɗauko aya kuma alhali su ne suke da mummunan fahimta yau su zauna su tambayi malaman hadisi menene ma'anan hadisin sai su ki sai su yi fasara da san ransu wa innama yasamuna bi riwayat kawai suna himmatuwa da ruwaya ne kawai wato malaman hadisi na hakika kamar yadda yake sananne na ya samu da bilasani wato suna kulawa da isnadi bi ma'rifati sahihi sahihi ne saqimi eh wajen sanin sahihi daga mai rauni ko baka ba suna kulawa da isnadi wajen gane sahihi da mai rauni yastambituna ahkam min mutuni kuma suna istinbadin hukunce hukunce daga mataninsa da lam yakun fihi shuzuz wato idan babu shuzuz a cikin za ko babu wani illa qariha mai suka ingancin hadisi wama ila zalika zalika ga abin da ya kama da wannan mutuna yi wa yaqul ibn hajar ibn hajar al-asqalani yana cewa wa alimatu wama alimtu alimtu rawa wama ban taba sanin jihar bin safwan ya ruwaito wani abu na hadisi ba tunda nake in ji ibn hajar a iya ilimi na ban taɓa jin jaham ya ruwaito wani abu na hadisi ba walakin da wuzara a sharar sai dai ya shuka sharri wani bawon Allah ya dasa sharri da girma cikin al'umma wannan bawan Allah sannan wannan bawan Allah sai ya koma turmus garin turmus hamasa da ra'ayi ya cika da hamasa da ra'ayinsa ya cika da hamasa wajen kokarin soke zaman manzon Allah dan yana so dai a hankali da so ya bi an gane ya amfani da dama na soke hadisi daga bayan sai shigo da wannan ra'ayi nasa wa bada jira sai fara yada ra'ayinsa yana duk yana yada ta wa kana za adabin wa nazar ya kasance mutum ne yana da ilimin adam ya san larabci da kyau an gane ma'abota ladabi wato abota adab ne ma'abocin adab ne ga kuma nazari yana da zurfin tunani an gane ga tunani sai ga gane ga zaka basira ga tunani ga iya jayayya eh, hmm. duk ga jayayya mutum ne mai baki dama irin nan wanda ake wanda suke da baki akan jarraba su da fitina na fadawa cikin bidiyoyi an gane ko sun man tasara ila bas eh, malaman tarihi sun ce idan akwai wani huduban da yake yi idan yana hudu ba Allah ya bashi baki da iya magana da fasaha to in yana hudu ba ga mutane taruwa ake sosai to wannan hudu ba tashi ta nan ne ya yada miyagun akidun shi in yana hudu ba daga garuruwa ake zuwa saurare shi shi wannan bawan Allah amma ba malamin hadisi bane ba malamin tafsiri bane ba malamin fiqh bane wato duk dai ta kowane bangare babu wani ilimi wanda ya zama imam a gare shi sai wannan ilimi na shi na fitina an gane wannan ko ثم انتقل الى cirarci انا زي garin balak haitu kana حيث كان يعيش هناك المفصل المشهور mashhur a garin balak akwai wani malamin tafsiri wanda yana rayuwa a wannan waje ana kira malamin tafsirin muqatil bin suleiman malami ne shahararre wajen tafsiri wa yi yusalli ma'a fi masjidi ya kasance shi jaham da ya je garin balak sai yana sallah tare da muqatil a masallacin muqatil din ثم اختلف فأنا زي كي ساباني ده مقاتل إن واستطاع مقاتل بن سليمان بماله أن ينفيه إلى ترمي sai shi bin Suleiman sai ya samu dama da dukiyar da Allah ya bashi ya samu daman ya kore shi zuwa garin an ya yi amfani da kuɗi ya sa gaugau ta kori jihar bin Safwan daga garin zuwa garin don jihar ya kawo mai cikas malamin tafsiri ne mashhur amma shi ma kuma yana da aƙida aka san aƙidar jaham shi mushabbiha ne shi kuma shi kai tsaye sai ce Allah yana ji kamar yadda nake ji Allah yana da baki Allah yana ciki irin wannan kalmomi masu hadari shi sai fito da su kawai an gane yayi shi jaham bin safwan yana kore sifofin Allah shi mu wannan yayi guluwu ya wuce gona da iri wajen tabbatar da sifofin Allah a gani shi kai tsaye ah, mushabbihi ne shi amma kuma ya san tafsiri da kyau malamai sun ce lalle an sallama mai wajen tafsiri amma kuma ya fada cikin wani irin bid'a da girman gaske na ainihin kamanta Allah da halitta shi kuma sai sa shi kuma jaham sai ya da shi sai ta bugawa da jaham a gani da ya ga jaham zai kawo mai cikar zai kawo mai kawo shi haka mutanen garin sai kawai ya san yadda ya amfani da kuɗi ya kore shi an gane wani ku na? yace fa abu hunaka hatta da'ahu al-haris al-sari sai shi jam wato ya tabbata a wannan gari na turmin har ya zama to lokacin da haris bin surai ya kira shi domin ya goyi bayansa wajen yakin da yake wato ga bani umayya kishi yanci bani umayya yana yaki da bani umayya kasan ita bani umayya ita ce gwamnati mai ci to kaga su kenan sun zama yan mai kenan sun zama yan tawaye duk mutumin da yake san gwamnati bai ci ya zama ɗan tawaye to shi wannan haris bin surai ya gayyaci ta bin safwan ya zo ya taimaka mai wajen tawaye ga bani umayya an gane wannan ko yawwa kuma za ka irin wayannan in suka tashi yin tawayen wato in baka san su ba za su kawo ma Allah sama Allah ƙasa ta ko ina za su kawo ma sunan Allah su nuna ma suna yin jihadi ne su nuna ma suna so su kwato yancin talakawa ne ka ji magana mai zaƙi sai ka raka su lokaci mai tsawo sai su bayyana ma da miyagun akidinsu an gano wannan ko irin yadda shedan yake wa qasama in inni kuma laminan ne shedan ya ya hada su da Allah ya rantsi da Allah yake billahi lillahi kuna gani na wallahi da kai Adamu da da Hawwa wallahi ina muku nasiha ne Wani shedan yake nasiha to haka miyagun malamai suka tashi yin da'awa wallahi in suka tashi sai ka gamsu wani lokaci suka koya a su kaga sun fito suna ta nuna muku cewa kun ga irin zalunci da ake a wannan ƙasa ya kamata mu tashi mu nemi haƙƙin mu bai dace mu kyara wayannan zalumai suna zalunta mu ba sai kuma su nuna muku malamai malaman da suke ƙasar gaba ɗaya, su yahudawa ne ke wayannan malaman da kaga sun yi shiru ba sa gaya muku a fito a nemi haƙƙi yahudawa ne wato suna da alaƙa da isra'ila ana turo musu da kuɗi ta su ta haɗa wasu irin abubuwa haka kyamaci malaman garin sai mutum ya kyamaci malaman garinsu ya koma yana goyon bayan wayannan a gari to kaji suna bayani wallahi aka ce ma kai hankali da malaman nan ba zaka ce dama an gaya mana ko yahudawa ne kuna goyon bayan yahudawa ne ba kwa sa a fato yanci ne zai ga malaman da malaman sunna din garin da waye ba su da daraja a wajen mabiya saboda an riga an yi amfani da wani hikima da wayo an sassake su to idan aka sassake su sannan sai a hankali a hankali idan sun samu amsuwa sun kai matakin da raddi bai musu tasiri kai da za ka yi musu raddi dama sun gama da kai sun gaya biya dama kai ba yahude ne dama dole ka soke su kana fara magana sai dama an gaya mana malam wani ba yahude ne gashi ya fara sukan malaman Allah haka aka yi a Najeriya muku manta ba da'awa ta ɗan uwa musulmi aka ce Muslim brothers ne kada a ce musu 'yan shi'a ba fa 'yan shi'a ba ne kawai hasada ne na malaman izala yahudawa malaman izala dama malaman gwamnati ne dama su din nan suna tare da gwamnati duk mutumin da yake so ya faɗi gaskiya kan gwamnati sai malaman izala ɗagutu sun yaƙe shi haka suke da malaman izala ɗagutu to sai zama to saurayi san sanda aka yi maganar malaman izala ji dama dama ai kowa an ga mana ɗagutu ne ai mutane ne malamai ne masu goyon bayan shi kenan ya ci karashi ba babbaka a hankali da ya samu amsuwa sai ya fito ya fara zagin sahabbai abinda da mabiya suka ce wallahi ba dan shi'a bane wallahi kazafi ne wallahi kawai an ga yana kira ne yana so ya tabbatar da musulunci an gane yana so ya yaƙi da abubuwa a zalimai ne ga miyagun malamai su ne ba sa son a faɗi gaskiya ke kira shi dan shi'a sai ga shi'a ta bayyana ƙarar yanzu a Najeriya abinda ake tarar kowa ba ta suke cewa yahudanci ne sai ga shi yanzu ta bayyana irin wannan shi yasa dole ne ɗaliban ilimi da musamman samari mai hankali mu samari da mu ake amfani a cimma duk kowane irin buri idan an zo ana sassake malamin sunna ƙarƙashin ƙasa ka ba hankali to in ga mutum na sassaka to akwai abin da yake so ya dasa ne da zaran ya gama sassake su kai ba kowa bane sai ya shigo da ra'ayin da yake so ya shigo yanda ya gada ma ya ci karin gawa baka kaga a Najeriya a masallacin ahlus sunna ake zagin Ibn Taymiyyah a masallacin ahlus sunna ake zagin Nasiruddin Albani a masallacin ahlus sunna ake zagin irin su imamu shaukani ake zagin manya-manyan malamai kai anan ne ma ke kawo wani misali a ce wai dukan mazhabobi gaba daya daidai ne amma akwai bambanci tsakanin tsohuwar mota wanda ta kusan bugawa da sabuwar mota mai sabon injin ita malikiya kamar misalin sabuwar mota ne mai sabon injin sauran mazhabobi tsohuwar mota ce wanda injin ya kusan bugawa amma duk kowanne ka hau ai za ka je zaria sai dai wani zaka je da kyar ne ka duba wannan bugun bugun manufa ga ga sunna da musulunci ka kalli wayannan mazahir da wanda ke kogon mota ne da kogon injin kan irin wayannan miyagun akidu suna nan tare da mu ana nan ana dasa su ga mutane an gano nan kuma kowa yana ganin mutane duk ko ba a fahimta bane Allahu a'lam ana nan an yi shiru ana ta rusa sunna

kan nan, duk wani bayan wudin da yake so ya rusa musulunci sai ya zo ta hanyar maza ma malikiya sai maza ma malikiya ta zama ita ce ma'aunin shi kamar yadda yan masu da'awa yan uwa musulmi suka zo da da sigan shari'a musulunci kaga sai ba wanda zai san shari'a musulunci kuma ba wani mutum ko jahili yana ce imam malik yana son malik to bari a laɗe da shi a nan wajen sai a soki sauran malamai saboda ana so a cimma wani buri ne misali da malik wato hakika ba faɗan maza wa malikiya bane hakikatan ba dan maza wa malikiya bane eh hadisi ne yake faɗa da sai a ga cewa to ga wani zuwa yau da za a yi a laɓe da malik din idan ka laɓe da malik mafi yawan mutane jahilai ne za su ba shi goyon baya kaga da ya doye laɓe da malik din sai mutanen suna jin nauyin su mai magana saboda yana ba su kariya kamar a tunanin su yana taimakon su ne to nan gaba an gama da su da malik din gaba ɗaya da su duk zai yi wajen su sai ya fito da hakikanin ra'ayinsa haka miya miyagun malamai suke ko hadisi malikiya karanta mu zai ce wannan shi eh, zai nuna da wanda yake wata zai nuna da <laughs> Allah ya sauke na'am Na'am. نعم مالك وشارك الجهم في الحرب حتى قتل الحارث Shi wannan kunga jaham din shi ma yana da aqida na khuruj ga hukam ko yana da wannan aqida na bid'a na yin tawaye ga shugabanni shi jaham ya yi musharaka a wajen yaƙi an har ya zama to an kashe ainihin haris ɗin na bin suraj an kashe shi ba jaham ɗin muzina a cikin wani kinsa mai wanda yake abin bakin ciki amal shekara ta 128 فقتله إذا فقتله إذا ليس لفرض عقيدته. هو كشف جهم ba wai da sababin aƙida ba za ka galiba sai ga hukuma ta kashe mutum sai wani ya ce ai hukumar nan ba ta son yan kaza ba ba ta son yan kaza ba ne yan kaza sun zama barazana ne ga mulkin ta kawai sai ga asalin hukumar da ta kashe wannan ba wai ta kashe shi bane dan kasancewa shi dan jahiliya a ta kashe shi dan barazanan da yake masa ga mulkin ta wanda bai sani ba sai ce kai ai hukuma kaza tana burge mu ba ta son akida kaza ba haka bane wato in dai kai kana aƙida mummuna amma kana goyon bayan hukuma za ku shirya galiba za ga za ga gwamnati wasu ba su ma da aƙida ba su ma da mulki ita ba amma in ta kuɗa ta haɗo ku sai ta yi kaca-kaca an gano ku in ta yi kaca-kaca da abu to wanda bai san zuciya inda wani ke birge ai shi kawai ba ya son yan kaza to gwamnati ita ba wani ba gwamnati da wani, ita wani abin da ba ta so kada ka shige mata kace za ka cire za ka faɗa kai faɗa da ita in ta fahimci kana tabbara zana gare ta ko kai waye ko ahlus sunna ne kai ha ki ta yaƙi ka kuma jona to shi ne abin da ya faru ga jahan din wato an yaƙe shi ne an kashe shi ba wai dan aƙidan shi ba bai da kyau na yawa shi ba dan aƙidan shi mummuna bari kawai saboda siyasa ne tsabanta kawai <clears throat> yaƙi aka yi na siyasa kun ga yayi musharaka wajen yaƙan gwamnati yawa to da ta ga hadarin shi ta kashe shi kawai eh na'am eh haka eh

eh ai akwai daga cikin salaf wanda ya ce kusan mafi yawan yan bid'a kawari ke eh, mafi yawa daga da mafi yawan biriya suna ganin wannan dokar takobi ai yake din za su mafi yawa suna tare da shi na aqida ka duba yan murji'a kaga yan murji'a mutane masu cewa sabon Allah ba ya fito amma suna suna furuji suna ɗaukar makamin da na ya ji wani mafi yawan ƙungiyoyi ahlus sunna ne kawai yan salafiya suka kubuta daga wannan abu bare da gaske na'am a su fuskanci waƙi da kawari brain in dai mutum na da ƙarancin karatu to zai faɗa cikin da bai sani ba to kamar su ɗan suna da suke yin wannan kafirtawan ba za a kira su kawari ba don ba wai su ɗauke shi aƙida ba ne kawai jahilci ne a lokacin a gane mutum yana suna mai kuma tsaya ya karanci sunnan a littafan sunna a wajen malaman sunna kawai sai yana ɗaukan gundarin ƙur'ani kaga abin da ke cutar mu za a ga ana wa'azi zai aran ma mai Allah ya ce ƙur'ani ko za yi karantawa a ɗauko wannan aya a haɗa da wancan aya a ta kafara to a wajen wannan ba abin magana malaman tafsiri wajen fassara. to nan da yake fadawa cikin abu su wayannan ba wai aqidan su kuruji ga hukam ba su masu wannan kawai rashin sanin ilimi ne na addini in an ce fiqh akwai malaman fiqh ka karanci littafin su in an ce tauhidi akwai malaman tauhidi in an ce hadisi akwai malaman hadisi sai mutum ya karanci abu ba a wajen malaman ba da kuke gani yawwa amma da zarar ka karanci aqida ka dauki irin su sharhu sunna na barbahari dauki aqidatu salaf ashabul hadisi ka ɗauki irin su lalaka'i ka ɗauki irin su ibana ibana na ibn fudda ka ɗauki irin su ajuri ka ɗauki irin wannan kutub din kana karantawa kamar su ibn taymiya kana karanta su da kyau za ka ga za ka samu saiti a wajen aqidanka amma in ba ka karanta su da sauransu da lokacin farko farkon da abin ke da zafi wallahi akwai malamin da ya taɓa yin magana cewa dan bid'a din bai yi ridda ba ana iya bin sallah wala shi muna ganin kamar wannan malamin gaskiya ba ahlus sunna bari yana so ya rusa sunna ne magana da ya faɗa cewa dan bidiya dan ba mukaffira ba za a bi sallah ba mu san mu ba ahlus sunna kan wannan magana ba ko mu a wajen mutum da dan bidiya ne kawai bai halarta kwata kwata a dan bidiya sallah muna ganin hatta mutumin da yake taron suna yake zuwa taron suna ko ya ce shi ahlus sunna ne ko yake zuwa sadaka bakwai ko ya ce shi ahlus sunna ne ko yana jan wando a kasa bai in ka bi sallah ba sallah ba kai ba aka muka dauka sama da karatu yanzu muga ga littafin ahlu suna nan ga baki ɗaya magana su guda ɗaya ne akan wannan matsala kaga she da ba mu karatu a littafin ahlu suna za mu yi ta ɗaukar hadisi ne mu ɗauki hadisi dari ba tare da duk fasara magabata ba mu zo mu karyata abubuwa da shi ba jami'in da su ba komai ko malamin da ke ƙwari ya nuna mana suna sai mu ce shi ne ɗan duniya haka abubuwa yake so shi ne matsalar da aka samu na'am بسم الله الرحمن الرحيم أبو فردوس يا شيخ نعم فإن طالب العلم قد يكون حظ من الرياء wato shi ɗalibin ilimi yakan yi a cikin ransa akwai wani rabo na riya yana da wani riya a zuciyarsa da kuma ciyarwa yana so ya ciyar da mutane da sanya bayyana yana sanya bayyana yana sanya shahara yace fa idza khada fi ghamar al-ilm idan ya kutsa cikin zurfin teku na ilimi shariba min ma'i safi ya sha daga ruwan ruwan ilimi wanda yake tatacce wa ja'ala al-ulama ar-rabbaniyyin ya zauna da malamai mutanen Allah wa qara'a an-nususa wa siyar ya karanta nasosi da kuma sira Wa tama'ana fiha ya kware a cikin ta kana mimman arada Allah bihi khaira kuma ya zama zamanto daga wanda Allah yake nufin sa da alkhairi da albarka Ah, wasar'an ma ta zulu hazil ashiya da gaggawa ne na abubuwa ke kushewa. a gane da gaggawa sai ga hukun zuhur din nan da hukun shura da riya sai ya gushe saboda ya yi karatu yadda ya kamata ya zauna wajen malamai ya yi kaza ya yi kaza sai ga karatun ya zo ya canza daga karatun hukun zuhur ya kuma karatu na yi domin Allah sai ya dawo zuwa ga hanya miƙaƙƙe amma idza kana min man balaghahu hawa amma ya kasance daga wanda san rai ya rinjaye shi kuma ya zamanto ya bi sha'awansa na fala tarahu illa ba za ka gan shi ba ya halaka da Allah muke neman taimako niyyatu sadiqa hiya mizanul amal wato niyya na gaskiya shine ma'auni na aiki aiki na aiki na zuciya na ciki na cikin zuciya wa qadamun ikhlas rashin Ikilasi ko rashin niyya tatacce a wajen neman ilimi da wani wallahi arda bi ba wannan shine ya hallakar da wasu ma'abota ilimi ku gane ai shi ya hallakar da me wasu sashen ma'abota ilimi wanda sa'ara nina ya sanya su ne farkon wanda wuta zai kona su kamar yadda yake cikin hadisi wanda turmuzi ya ruwaito alkafin shi azuhud huwa hadithu sahihun hadisi ne ingantacce ana bi hurairah radiyallahu anhu yarfa'u wato ya daga hadisin zuwa ga manzo sallallahu alaihi magana annabi ne inna awwalal khalqi tasahhara bihim an-nar lalle farkon halitta wanda wuta zai kone su ran tashin kiyama mutane uku ne zakara minhum alimun ta'allama ya ambata daga cikin su malami wanda yayi karatu yuqalu lahu alim saboda kira shi malami shi kawai ya nemi ilimi ne ba dan Allah ba dan a kira shi mallam annahu yuqalu la kuma alhamdulillah an kira shi malam din shehu wani professor wani doctor wani hankali shi ya kwanta fakar kila lak to kuma alhamdulillah an gaya mai haka wa umira bihi wa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya sai ai akai umarni da shi aka ja shi akan fuskan shi har aka jefa cikin wutar jahannama na'am وعن كعب بن مالك رحمه رضي الله عنه عن كعب بن كعب بن مالك الله يقرا زي يدا يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya nemi ilimi domin ya yi gasa da wawaye domin ya janyo wawaye yana so ya janyo wawaye mutane gare shi ya zama masallacin shi yana cika mutane kaza mutane kaza yana so ya janyo wawaye kuma ya yi jayayya da manyan malamai da shi أو يصرف وجوه الناس إليه ko kuma ya juyar da fuskan mutane zuwa gare shi ya nemi ilimi dan ya juyar da fuskar kowa a ce sai malam wani sai malam wani ai ya fi kowa shi da zaran an yabe shi an ce ya fi kowa shi nan irin wannan Allah zai shigar da shi wuta wasu daga cikin masu hikima sun ce Allah ya musu rahama faza bi fazalin minar rashad fa ya kusura da dalibi gilinayar fazalin minar ibad minar ibad duk wanda ya nemi ilimi don makoma lahira faza bi fazalin minar rashad ya samu falala ya samu nasara da falala da na shirya ya taɓewa masu neman ilimi Linai fadilin linaili fadilin min al-ibad dan samun falala daga bayi eh, fa ya fa ya kula kusrana dalibihi linaili fadilin min al-ibad ya kabewa masu neman ilimi dan samun falala daga bayin Allah su samu dukiya su samu shahara su samu kaza su samu kaza shi za su ce neman ilimi wa iyaz billah gaba gaba an yi karatu na'am sai waye bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim an bude a cikin suwa suwa بسم الله الرحمن الرحيم نأتي وتقدم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وتقوم القيامة tsayu, wanda Allah Ta'ala Ya تعالى يبام الأباري a cikin لتابر a على لسان رسوله sannan kuma ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wa ajma alaihi almuslimun eh kuma musulmai suka yi ijma'i a kanta an ganin, sai kiyama ta tsayu me yasa aka kira kiyama da sunan kiyama malaman tauhidi sun yi magana cewa an kira kiyama kiyama ne saboda tsayuwan mutane gaban Allah a wannan ranar mutanen duniya gaba daya da na kirki da na banza da kafirai da musulmi za su tsaya gaban Allah gobe kiyama a yi musu tambayoyi a yi musu hisabi a gani ala yazunnu ulaika annahu mab'usun bi yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin kaga shi zaka kira kiyama kiyama saboda yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin shin wayannan mutane ba sa tsammanin za a tashe su ga wani yini mai girma ranar da mutane za su tsayu zuwa ga ubangijin talikai ashe wannan shi ne dalilin zai za kira shi kiyama saboda kiyamun nas bi rabbihim yawmal qiyamah sanan na biyu akwai kuma akwai kuma qiyamul adl qiyamul adl za a wato za a tsaye qamatul adl kenan za a tsayar da adalci a wannan ranar wa nada'ul mawazin al qis bi yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a an gane za mu sanya ma'auni na adalci a ranar garantar kiyama an gane ku ba za a zalunci wani rai da komai ba to saboda kasancewa za a tsayar da adalci a wannan rana za ka kira kiyama kiyama sannan kuma da kuma taruwan mutane a gaban Allah ne an gane wannan ko inna na rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ranar da taron jama'a za su yi taron jama'a za a tara duk duniya gaba daya to shi ne haka wayannan abubuwa guda uku qiyamul nas li rabbihim yawmal qiyamah qiyamul adl qiyamul ba ce nan kiyama za ta tsayu wacce Allah ya bada labari da ita cikin littafin sa kuma ta harshen manzo sallallahu alaihi wasallam wa ajma alaiha almuslimun musulmai gaba ɗaya sun yi jima'i a gare ta kenan duk mutumin da ya ce babu kiyama kenan malam ya yi ishara latifa ba musulmi bane shi ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ya ce wa ajma alaihal muslimun ko to akwai mutanen da suke sallah suke azumi suke zakka amma sun yi inkarin kiyama su ne mutanen da suke da aqida na tanasukul arwa daga cikin yan karamita shi'a da yan batiniya da wasu daga cikin zubaye suna da fahimtar cewa wato idan mutum ya mutu a nan duniya ba wai za a je a yi mai azaban kabari ko ni'iman kabari sannan daga baya ya tsaya kan kabari ya tsaya cikin kabari har sai tashin kiyama ta zo sannan a zo a yi mai hisabi a shigar da shi wata ko aljanna ba sai da wannan ba to a gidan shi ne idan dan adam ya rasu da zarar dan adam ya rasu to zai wato ba na ba wai ya mutu bane zai canza rayuwa ne in yana cikin rayuwa na talauci a da idan mutumin kirki ne zai kara arziki sannan kuma za a kara daga nau'in halittarsa amma da kila in da can talaka ne ya koma mai arziki in mai arziki ne ya koma sarauta in mai sarauta ne ya koma babban sarauta a hankali a hankali har ya kai ya kai ga duniyar mala'ika zai rinka canzawa mutumin kirki kullum canzawa yake kaga kudin cizo daga gari kudin cizo nan gaba yana iya zama mutum idan kudin cizo yana kyautata ma ainihin al'ummar shi kudin cizo na nasu to kullum ci gaba yake daga nan zai koma kyankyaso daga kesu ya koma fera daga fera ya koma kafiya daga kafiya ya koma mage daga mage ya koma ainihin rago ko tinkiya ko abu daga nan ya koma ya koma ya koma yana ci gaba yana ci gaba har ya zama giwa daga giwa ya koma dan adam shine tanasukul arwa rashi yana fita daga daga nan yana komawa nan yana komawa nan har ya zama to an daga shi ya koma mutum to a cikin mutumin yana nan yana nan yana gyara halayensa da yana gyara halayensa sai zo ya koma wato a cikin mutane ma mai kuɗi ne shi a cikin mutane mai mulki ne shi a cikin mutane kaza sai ga ya sama daga nan in ya gama mulki gaba ɗaya gama ɗaukaka gaba ɗaya sai kuma mala'ika kuma wannan shine su arwa akwai daga cikin asalin aqidar an samo shi ne daga kafirai amma aka samu wasu musulmi suka ɗauka mutanen indiya masu aqidar hindu suna da wannan fahimta mutanen japan shi yasa mutumin japan idan idan ya ga duniya ta mishi wahala sai kashe kanshi domin yana ganin nan gaba zai taso ya koma wani abu daban suna yawan wato hange din kansu su sai a gari, a wajen su aka fara samun wannan kona baki wace da kuke gani mutanen japan shi mutum ya dauka in ya mutu to zai taso wata sabuwar rayuwa ne daga wannan wahalar da yake ciki bari ya kashe kanshi kawai dan ya canza rayuwa ya gaji kuma ji wani ko to wannan aƙida ana samun a wajen yan shi'a ismailiya alba'iliya ana samun su wajen shi'a yan ƙaramida, an gani da yan nusairiya shi'a na ainihin hafizul asad ana samun irin wannan aƙida mummuna tare da ita duk mutumin da yake da ita to bai yi imani akwai tashin iyawa ba kafiri ne shi an gane ku na'am yace fa yakumu nasu min quburi rabbil alamin eh kuma daga cikin kristoci akwai yan jehovah witness suke da wannan fahimta da su kuma su ba su yadda akwai tashin ya wasu na ganin kawai a nan duniya ne ake rayuwa kawai ɗan adam zai rinka canzawa ne kawai a hankali a hankali nan gaba duk wani jin daɗin rayuwa zai tabbata ne a nan an gani nan gaba Allah zai kashe duk mutanen banza sai a zuwa tabbatar da mutanen kirki a duniya da dabbobi da mutanen kirki za su zauna dan adam baya cin dabba dabba ba ta kaza zaki baya cutar da kowa za a samu wani irin zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin al'umma cikin duniya lokacin nan suna da wani wani bayan wani the righteous shall inherit the earth the righteous shall inherit the earth eh dire da ayan nan wala kad katabna fi zabur min ba'd dhikr an al harqa yarisuha ibadiy salihun inna fi hadha la balaga sun kare mummunan fahimta suka ce ainihin babu magana tashin kiyama kawai sai dai dan adam na rayuwa ne a nan gidan duniya kaga su yan jehova wannan a wani magana su suke da aqida na tanaskul arwa wanda ya zama daidai da na yan shi'a karami da yan shi'a waye fadiliya da su eh yaqumun nasu min kuburihim sai mutane su tashi da kaburan su rabbil alamin ga ubangiji talikai fatan warat za su tashi suna huntaye in ce huntu wanda bai da takalmi suna murat wato tsirara kuma ba kaciya kowa zai tashi ga Allah ba kaciya a gaban Allah da minhum ash-shams eh an ce farkon halitta wanda za a ci fatan shirewa annabi ibrahim alaihi salam to mutanen da suke yan qur'aniyun da kuma yan aqlaniyun kace to kun ji amma fifita annabi ibrahim akan manzo da an ce annabi shine fiyayyen manzanni manzo Allah to gashi anan kuma yanzu an zo an ce annabi ibrahim shine farkon wanda za a tayar da shi duk sauran halittu za su tashi tsirara farkon wanda za a tayar da tufafi shine annabi ibrahim kuma hadisi ya zo cikin bukhari da muslim to ai ahlu sunna karo suke a maganar su kuma jona ne shi ne aka ce musu ba ahlu sunna ba sa karo sai dai kwakwalon ku ne ke karo da kun tambayi ahlu sunna kafin ku yanke hukunci mai hadisin ke nufi hadisin dan an ba mutum dan mutum na da wata falala ke bantacciya baya nuna kuma gaba daya mutane zai iya yi wa ga malami kafi kowa ilimi amma wane ya fika haddan alqur'ani a cikin ɗalibanka akwai wanda ya haddace Al-ƙur'ani fiye da kai amma a ilimi a dunkule ba za ka tara ilimin a dunkule kafin shi zai yi wa akwai ɗalibinka wanda ya haddace sayar bukari da muslim da turmuzi da kayan da kawowa amma a dunkula ka haɗa ilimin ku shi ya shahara ne ga bukari da kai kuma ka shahara ne a kan ilimi gaba ɗaya eh? zai yi wa a aji in kuna aji tare da wani in an zo karatun na hau ɗari yake ci amma bai san tauhidi ba bai san fiƙo bai san kaza bai san in an zo jarabawa a dunkule baya yin na ɗaya amma karatun na hau shine na ɗaya ciki na ce ya kowa annabi ibrahim ta nan bangaren shine farkon wanda za a tayar kuma a tufatar da shi kama kuma sauran darajoji ba annabi shine farkon wanda zai shiga aljanna to shi wani za ku ce a nan annabi shi ne shugaban mutanen farko da ƙarshe me za ku ce a nan wajen shi ne farkon wanda zai ceto me za ku ce a nan wajen al'ummar shi ne farkon wanda za su shiga aljanna me za ku ce a nan wajen ana aiko annabi zuwa ga mutane a keɓance shi an aiko shi zuwa ga duniya ga baki ɗaya me za ku ce a nan wajen eh shi ne a gashi nan ga mukamin shi kala kala kuma sannan al'ummar sa ne fiyayyen al'umma littafin da aka ba shi ne littafi na ƙarshe wanda ya fi daraja me za ku ce duk an ba annabi ibrahim wannan to shi kenan kawai dan an bashi falala guda ɗaya sai ce ana ce shi kenan duk ya fi annaba kan sauran ku gane wani ko annabi ibrahim shi ne farkon wanda za a tufatar da shi ku ba jona ai sai rana ya zo kusa da su a gani mutane rana zai zo kusa da kwakwalwan kansu haka dai rana inda yake a sama tsakaninmu da rana tazarar shi nawa ne tafiya ne na shekaru miliyoyi amma tashin kiyama yanzu za a zo da shi kusa da kwakwalwarmu to wani wata rana za ga lokaci gashi rana yana can sama amma ya muke ji wajen zafi to ina kuma da za a kawo ranar kusa da mu kwakwalwarmu kusa da kwakwalwarmu ya muke ji ai ni a gani na ma za mu iya narkewa saboda zafin ranar za mu iya narkewa to tashin kiyama ne zo rana zai zo kusa da mutane kwakwalwansu mutane su tafasa su sha wahala sosai na'am ya ce waljabahum al sai gumi ya musu linzami saboda tsabin wahala da tsabin zafi gumi zai musu linzami haka gumi zai zama kamar zafi ya kusan shan gegu ya musu linzami an gano wannan ku wajen sabon mawazi kuma a nan wajen za a kafa mizani za a kafa ma'auni wasu a auna ayyukan bayi za kafa mizani a auna ayyukan bayi da shi man safara al a nan wajen duk wanda wani shi yi nauyi to su ne masu babban rabo eh duk wanda ba'unan da suka yi nauyi suka yi ba nauyi su ne wanda suka suka tabe wato ga kawo suka suka tabe ga kawo kansu fi jahannam khalidun suna masu dawama a cikin jahannama wannan shine aya ta mizani mu tsaya nan to dan mu ji fahimtar mutazilawa da fahimtar khawarij da fahimtar ahli sunna kan wannan matsala na mizani dan mu zama to ala basira kada mu fada cikin akidin yan bidiya ba mu sani ba eh sai tahawiyya na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارع لشرح الطحاوية ده شيء ابن ابي الحنفي فحنفي ne shi ne yayin sharhin wannan amma kuma ba hannafe ne gairu muta'assib bi mazhabi ba hannafe ne amma yana ya tasirantu da Sheikhul Islam Ibn sosai ya fahimci sunna da kyau kusan babu wani sharhi na dahawiya da kyau kamar wannan eh ah, yace alladhi dalla alayhi alquran Abin ƙura'ani qur'ani yi nuni a gare shi na nafsa min zulm na yin tsarkakewan Allah ka kan shi daga zaluntar bayi cewa Allah ta'ala baya zaluntar bayinsa na ya tadi qaulan waqtan yana hukunta magana matsakaici na baina qaulai al wa wal tsakanin maganganu guda biyu tsakanin maganganun yan kadariya masu kore ainihin mashi'a ga bawa gaba daya masu masu tabbatar da mashi'a ga bawa cewa bawa wato yana da cikakken yanci ga aikinsa Allah ta'ala ba shi da iko akan aikin bayi da kuma yan jabariya masu cewa Allah ne ya halicci aikin bayi bayi ba su da iko akan aikinsu dan adam kaman gunki ne kawai ana juya shi yadda aka ga dama ne to ahli sunna wato suna da fahimta tsaka-tsaki tsakanin wannan suna da aƙida wasiɗiya kan wannan matsala din فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يقول منه ظلما وقبيحا a wajen ahlu sunna ba wai abin da ya kasance ga dan adam a wajen dan adam zalunci ne ko mummuna bane yake zamantowa zalunci mummuna wa ga Allah akwai abin da yake wajen dan adam in ya aikata zalunci ne mummuna ne amma Allah ya aikata ba ba zalunci bane ba mummuna bane za ka hada Allah da halitta ba misali akwai abin da za ka ga in dan adam ya aikata za a yabe shi in Allah ne kuma suka ne gare shi misali yanzu bacci bacci dan adamin baya bacci kwata-kwata dole ya je asibiti so wallahi ban da lafiya kwana kaza ba ki bacci ba kaga shi dan adam in an ce baya bacci kwata-kwata an an zage shi ne dan adam waliyin Allah ne kwata-kwata baya bacci wannan an soke shi ne amma Allah kuma kace yana bacci shine ka soke shi dan adam din baya haihuwa za a ce juya ne ko macen ba ta haihuwa suka ne gare ta za ta yi neman magani to Allah kuma ka jingina ne haihuwa ba suka ne wa qalu takhadha rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafaddalna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibal hatta anda awli rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada wa in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahman abda kaga shi jingina ma Allah da sammai da kasai suna kusan girgiza saboda shi abu ne mai muni ko qul huwallahu ahas! allahu samad lam yalid wa lam yulad amma ɗan adam kun baya haihuwa ko sarauta yake da shi sarauta dan bai cika ba ko baya haihuwa a shiga kaga rashin haihuwa ga ainihin dan adam illa ne ga Allah kuma yabo ne a ce Allah baya haihuwa Saka ba dukkan abin da yake dai abin da yake yabo ne ga dan adam yake yabo ga Allah ba. Ku gane wannan ko? Aha, ba dukkan abin da yake zalunci ga dan adam yake zalunci ga Allah ba. Kamar yadda ɗan kulhu qadariya wa mu'tazila. To wannan yana daga cikin kuskuren da ƴan qadariya suka yi. ƴan qadariya da mu'tazilawa sun kamanta Allah da halitta. Duk abin da yake zalunci ga bawa, suka ɗauka zalunci ne ga Allah. Wala da makamantansu na'am yace fa inna zalika tamthilu Allah bi khalqi. to lalle wannan misalta Allah ne da halittarsa wa qiyasu da warai kuma kiyasin Allah ne da halittarsa huwa rabbul ghaniyul qadir Allah ta'ala shine ubangiji mawadaci mai iko wa humul ibadu fuqara'il maqhurun humul ibad al fuqara'u al maqhurun sune bayi mabukata kuma wanda an rinjaye su laysa zulmu ibaratan antumul fuqara'u ila Allah ko wallahu huwal ganiyul hamid Allah ta'ala kun mabukata ne zuwa ga Allah an gane wannan ku? to mu tsaya nan an yi karatu kai za mu ji sauran bayani na gaba ashabul hadis بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليك كذلك المبتدع haka nan yan bid'a wato Allah ya taɓa da su kaga mummunan addu'a da Imam Sabuni ya musu yan bid'a Allah ya taɓa da su kada Allah ya biya musu bukatar shi ne ma'ana iktasamu qawla fi hamlat al wato su sun karkasa magana sun karkasa magana game da masu daukan nauyin yada hadisi su ne hamlatul akhbar masu daukan nauyin yada hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su wane ne suke daukar nauyi yada hadisan manzo Allah su ne ahlus sunna wal jama'a as-salafiyun da masu kiranto asaransa warwati ahadisi masu ruwaito sa al-muqtadina bi wanda ake koyi da su sai kaga sai ainihin yan bid'a suka zo suka ɗauko miyagun manzaro suka yaba musu dan su baka su cikin al'umma na'am yace al-muhtadina bi sunnati wa'anda suke koyi da sunnansa masu neman shari'a da sunnansa al-ma'rufina bi ashabil hadith wanda an san su da suna ashabil hadith an gane wannan ko irin wa'annan malaman bid'a sai suka dauki suna suka yaba musu an gane ismahum ba'dahu ashawiyya sai wasu mutane suka kira ashabul hadith ashawiyya ba'dahum mushawiyya eh wai sai kusa hashaw irin sharhin hashiya ko gefe gefe su suna fahimta abu ne kawai gefe ba sa nutso cikin sun gefen ruwa suke tsayawa mutumin da yake tsayawa gefen ruwa bai shiga cikin ruwan ya yi nutso ya san zurfin ruwan wai su ne ahalin suna su ɗan gefe gefe suka sani su ce ma wannan teku babu zurfi alhali ko sun ɗan yi wanka ne a gefen rafin sai su zo kawai su ɗauko wani aya su mai iskin baɗi sama sama ba sa yin nutso cikin istinbadi su ahlus Suna. A gano wani kenan suna da fahimta kawai sama sama ba sa yin zurfi wajen mai fahimta kenan suna ci damumai ne masu wanka ne a gefen rafi don su gaya ma cewa rafin babu zurfi zabu bi malam lam yuhidu bihi ilmuhu Bi malam lam yuhidu bihi ilmuhu. walamma ya ake jimmi tawila kazzabu bima lam yuhidu bi ilmi bal kazzabu bima lam yuhidu bi ilmihi walamma walamma ya ake jimmi tawila to su ahlus sunna suna karyata abin da ilimin su bai zo gare shi ba kamar yadda su bayan suke cewa wato ba su san sufanci ba ne yasa suke karyatawa an gane sai su ce ai ahlus sunna kaza kaza sai ta kawo wani misalai na banza to duk wa'annan za ka cewa yan bid'a haka suke wa suna sunna kazafi alhali babu wanda ya fi ahlus suna nutso a cikin ilimi su babu wanda ya fi su kyakkyawan fahimta kan ilimi A gani suna kira ahlus suna da suna wai hashawiyya na'am na'am ya ce ba da mushabbiha wasu daga cikin suna kiran ahlus suna da suna mushabbiha wai ahlus suna suna kamanta Allah da halitta A gani kaga wayannan masu kiran ahlus sunna hashawiyya ga irin su philosophers da irin su mutazila masu ganin suna da zurfin tunani a nasu ganin sun yi amfani da mantik da philosophy wajen tunani sai su ga tunanin ahlus sunna wai sun raina shi alhali ko tunanin ahlus sunna irin tunanin tunani ne wanda manzo Allah ya karanta da su suka tasirantu da tunani irin na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to su kuma wayannan yan mushabbiha ba su ne suke kira ahlus sunna mushabbiha su ne mutanen da suke kore sifofin Allah kamar zuwa kaga yan jahiliya suna kore sifofin Allah Allah ba shi da sunaye ba shi da sifofi to a wajen su duk mutumin da ya tabbatar da sunan Allah da sifofi kamar yadda zo cikin Qur'ani ya zama mushabbih in ka ce Allah yana ji yana gani ai Qur'ani ya ce Allah yana ji yana gani ka ce Allah yana magana Qur'ani ya ce wa kallama Allah Musa taklima ka ce Allah rayayye ne huwal hayy la ilaha illa hu ko Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ka ce Allah ta'ala mai ilimi ne inna Allah bi kulli shay'in alim Allah yana da fuska wa yabqa wajhu rabbika Allah yana da ido irin nashi fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba wani tuzna ala aini wato duk abin da kai ka ciro ne a cikin ina a cikin Qur'ani kuma ka samu tarbiyya daga ainihin sahabbai da tabi'ai suka fassara shi a haka a gani to wa'annan duk mutumin da yake tabbatar da sunayen Allah da sifofi kamar yadda ya zo cikin Qur'ani kamar yadda ainihin manzo Allah ya karanta da sahabbai da tabi'ai sai su kira ka da suna mushabbih kuma su ce mujassima kamar wasu daga cikin ƴan asha'ira sun kira Ibn Taymiyyah da suna mujassim an gane to da aka tambayi al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani duk da yana da fahimta daban daga fahimtar wasu ibn tabiya shi din nan yana karkata zuwa ga fahimtar asha'ira ibn hajar bai kasar bari amma kuma da aka tambaye shi wai shin ibn tabiya mujassimi ne yace duk mutumin da ya kira ibn tabiya mujassim in ma ya zama to bai san menene tajsim ba ko bai san ibn tabiya ba yace ibn tabiya ba mujassimi bane kaga ibn tabiya yayi raddi ga masu jingina ma shi ibn hajar yayi raddi ga ƴan uwansa asha'ira saboda shi yana yin addini shi ne akan basira in ma ya yi kuskure to akan basira ne kuskure ne. ya shi sa malaman sunna suke masa uzuri saboda mutum ne wanda yake mai neman gaskiya kuma akan gaskiya yake abubuwan shi baya rashin adalci ga wanda yake ki an fahimci wannan ko to saboda haka wato kalmar mujassima asalinsu, su shine mutumin da yake kamar yace Allah yana da hannu irin nawa yana da fuska irin nawa yana da ciki Allah yana yana bacci yadda nake bacci yana cin abinci yadda nake yi kamar aqidar Ahmadiyya Gulam Ahmad Al-Qadiyani yana da wannan fahimta din yana jingina ma Allah cin abinci yana jingina ma Allah bacci yana jingina ma Allah gajiya an gano wannan ko amma mutumin da yace Allah yana ji ba irin na halitta ba Allah yana gari ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba Allah yana da hannu ba irin na halitta ba shi za a kira shi mujassibi za a kira shi ba saboda ya riga ya kore kamanceceniya da na halitta kuma ne ba a kira shi mushabbiya ba a kira shi mujassibi na'am na'am wani ce wa ba'aduhum nabita wasu sashi sun kira su wato masu tsirowa sababbin tsiro sababbin tsiro wato ma'ana masu sababbin addini ke nago wasu mutane da suka bayyana sababbi suka tsiro da can babu su to shi ne gaskiya magana ya ne a su da ahalin suna da yan bidiya zuwa yin sababbi zuwa ne ne nabita nabata tun jadida eh saka duk dan bidiya shi ne samu eh kamar kamar yan bidiya a Najeriya kuma su ba yanzu ce ai ai ahalin suna ai ahalin suna sababbi ne da can babu su a Najeriya kamar akwai su a Saudiya garin da annabi garin da annabi Najeriya da Saudiya ina ka fara yin addini to a ahalin suna suna saudiya ba sa najeriya ba zo najeriya ba sa daga baya ka zo amma daga saudiya suka zo najeriya to nawa za a ɗauka ko kuma kun zo daga ina daga senegal ko to ne shi ne na mubadun nasiba wasu daga cikinsu suna kiran ahalin suna da suna nasiba nasi nasiba masu kafa gaba ga bai su. a gane ahlus suna su waye suke kira suna nasi nasiba masu kafa gaba shi'a shi dan shi'a duk mutumin da bai yadda cewa sahabbai sun yi ridda ba nasibi ne shi ko da yana son ahlul baiti kaga dai ahlus sunna suna son ahlul baiti ko ahlus sunna suna son ahlul baiti sosai yawa har ma imamu shafi'i na nuna cewa duk mutumin da duk mutumin da yake zargin mu don muna son ahlul baiti ya kira mu yan shi'a in dai son ahlul baiti ne shi'a to duniya su ce da mu yan shi'a ne in kana rafdan hubbu ali muhammadin fal yashhadu saqalani anni rafidi yace idan shi an ci shine son mutanen gidan annabi to duniya gaba daya da mutane da aljaru ce da mu yan shi'a ne mu rafidawa ne imamu shafi qalu tarafatta qultu kalla man rafadu dini wala atiqadi lakin tawallaitu ghayra shakkin khayra imami wa khayra hadi in kana hubbu al-wali rabdan fa inna rabbi ila ibadi sun ce ka zama ɗan shi'a sai ce musu a'a marafa da dini wa lati dadi shi an ci ba addini na bane ko ba gina na bane lakin ta wallai tu gaira shakki sai dai na ba da goyon baya ba tare da shakka ba yan imam ko yan mai shiryawa wato ina tare da aliyu bin abi talib in dai har san aliyu shi ne shi an ci to shi an ci na yana da bayi ba da allah ba shi dai allah ya san ni ba ɗan shi'a bane amma bayi ne cikin na ɗan shi'a eh? Iza fi majalisin nazkuru aliyan wa sibdaihi wa fadimatan zakiya yu'alu tajawazu ya qauma anna fa hadha min hadith rafidiyya yace idan a cikin majalisi ina cikin majalisi muka ambaci aliyu da kuma jikokinsa da fadimatu zakiya sai su ce fadima kenan radiyallahu anha sai su ce tajawazu ya qauma anna ya kuma tare tashi daga inda muke ai wannan hadisin yan shi'a ne ai yan shi'a ke yaban fadima ke yaban aliyu ke yaban kaza Bari tu min al-muhaimin min unasin rafa da hubbal fadiliya na barranta daga daga har zuwa ga Allah ga mutanen da ke ganin shi'anci shine san mutanen su ne san faɗi ba. dan mutum na san Fatima mai kashi ga shi'anci me ci shine a baiwa ainihin mutanen gidan annabi matsayin da yafi na na manzon Allah ko na Allah ko daidai da na manzo sannan kuma da zagin sahabbai da kafirta su amma san mutanen gidan annabi ba shi da alaka da shi an ci. amma guluwi a kansu shi ne shi'anci na nuna ko? saboda haka su a wajensu yan shi'a suna so ka yi guluwi ka wuce gona da iri wajen son mutanen gidan annabi in ma ka mai da su Allah ko ka mai da su annabawa ko ka mai da su daidai ko ka mai da sun fi annabawa to kai sun ce kai masoyin ahlul baiti ne kun lura amma idan ya zama to ka yi haka ba duk yadda kai yare su kai gini suna so akwai abin da suke da shi sun ce la wala a illa bilbara. Lawala la wala a illa me bilbara. ai babu walittaka babu soyayya ga ahlul bayt sai mutum ya faranta da sahabbai inda zaka so sahabbai to su a wajen kai maki ahlul bayt ne kuma wannan su ma ahlus suna suka ce Allah da manzansa sun ce mu zo sahabbai kuma Allah da manzon sun ce mu zo ahlul bayt duk mun haɗa guda biyu ba za mu raba tsakanin abin da Allah ya yabe ba ya hada na yanquduna lahi ba da ba'di mithaqihi wa na ma amara Allah bihi an sala. dan shi a kenan su ne mutanen da suka warware alƙawarin Allah bayan ya kullu kuma suka yanke abin da Allah ya umarni a sadar Allah ya ce a hada san ahlul baiti da san sahabbai da azumi kuma suka ware to tunda sun ware su ne yan bid'a an gane su din nan su ya kamata a kira nasi ba ba a sa su daga cikin masu san ahlul bait dan duk mutumin da ya mai da ahlul bait Allah ko ya mai da shi manzo bai san su kamar kristoci kenan da suka mai da annabi Isa ya zama Allah ko dan Allah da sunan wai sun fi musulmi san Allah san san annabi Isa shi krista yana ganin shi ne bai san Jesus kai ba ka san shi me yasa shi ya kira annabi Isa Allah ko dan Allah ku da zaki ba san shi yake ba musulmi su ne masu annabi isa saboda sun tsaye da shi matsayin da Allah ya tsaye da shi inna mal masihu isa bin maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min da dai abin da ya kama da wannan na'am ya ce ba da hum jabariya matsaya na ku an karatu da wasu daga cikin su sun kira ahlus sunna da suna jabariya masu wannan fahimta su ne mutazilawa da da qadariya suna inkarin kaddara to duk mutumin da ya tabbatar da kaddara sun shi mai jabari ko da ko ba shi da aqidar jabariya an gane wannan ko ahlus sunna suna tabbatar da kaddara amma kuma suna kore ainihin jabar kamar su suna kiran ahlus sunna jabariya su yan yan qadariya wa iyaz billah Allah shi taimake mu eh lokaci ya tafi shi na salam maganin eh. suka haɗa da a al'amari ya lalace wani abu laya da yayi in an ba mutum wani zari ya ce ya ɗaɗa ya zama laya wani yanzu la baya halatta a amsa sai duk nau'i ne na laya ko karfe ko zare ko kafu ko mamere ne eh wa alaikum salam eh wai tambaya yake akwai karhancin shara da dare in jiwa babu wannan fi da ya karhanta shara da dare babu shi na'am